الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar 28 ga watan ramadan hijira ta 1441 wadda ta yi daidai da 21 ga watan biyar shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi majalisi na 28 a cikin majalis ɗinmu na karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin watan ramadan wanda muke yi a wannan cibiya ta alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka yau za mu tashi aya ta talatin da biyar a cikin tafsirin da muke kar a cikin suratun nur wadda muke yin tafsirin ta kafin nan ga tambayoyi da aka rubuto tambaya ta farko wannan take wannan yake cewa ko take cewa mace ce take da ciki sai ta kasa yin azumi saboda wannan larura bayan ta haihu kuma tana shayarwa bata samu ta rama ba har wani ramadan din ya zagayo yanzu kuma an ce mata wai za ta iya ciyarwa shin da gaske ne za ta iya ciyarwa kuma hakan ya halatta duk da wani ramadan din ya tarar da wani a mun sha amsa irin wannan fatawa cewar a ita mace mai ciki da mai shayarwa suna daga cikin masu uzuri kamar yadda ambatansu ya zo a hadisin anas ibn malik al-ka'abi cewa Allah maɗaukakin sarki ya ajiye ma wato matafiyi da mara lafiya azumi da rabin sallah kuma ya ajiye ma mai ciki da mai shayarwa azumi to kaga cewar matafiyi da mara lafiya cewa Allah ya ajiye musu azumi ai mun san Allah ajiye musu yin azumin a lokacin yayi amma bai ajiye musu ramuwa ba saboda haka haka ita ma mai ciki da mai shayarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ajiye musu azumi kamar yadda ya ambaci mara lafiya ne da matafi ya ajiye musu yi a lokacin amma bai ajiye musu ramuwa ba tunda abinda nassin alkur'ani ya ce shine fa'iddatun min ayyamin ukhra ramuwa a waɗansu ranaku ah, saboda haka fato wanda suke cewa mai ciki ko mai shayarwa kawai za ta ciyar ne ba za ta yi azumi ba wannan kuskure ne a fatawa duk da yake dai an ruwaito shi daga waɗansu daga cikin magabata amma wannan kuskure ne don ya ci karo da alkur'ani duk fatawa an ta ci karo da alkur'ani dole mu bayyana kan cewar wannan fatawar ba daidai ba ce ah, duk da yake an samu riwaya amma wannan fatawa ta ci karo da alkur'ani saboda yawwa to amma wanda yake tsufa wanda yake tsoho wanda ba zai iya ba to kaga shi wannan ba a kaunar cewar wani lokaci zai zo nan gaba da zai iya samun iko to shi kam bisa abinda ibn abbas ya fassara ayar wa alal ladina yufiqunahu fidyatun fa'amu miskin wanda yake za su iya yin azumin amma da tsananin wahala to fidya ce a kansu wannan kuma yana daga cikin wato zurfin fahimtar ibn abbas da alkur'ani yanda ya ciro daga wannan kan cewa wannan ayar muhkama ce tana nan ba a shafe ta ba akan tsoho to sai wanda za a yi kiyasinsa akan tsoho wanda yake tuku yanzu mai ciki za ka yi kiyasinta akan tsoho wanda yake tuku hmm? ita in ta daina haihuwa ba tana da ƙarfin tarama ba ko kuma in ta saya a tazara hmm? haka zalika mai shayarwa za ka yi kiyasinsa akan tsoho wanda yake ba zai taɓa samun ikon a waraka ba wanda za ka yi kiyasinsa akan wannan tsoho shine wanda yake da ciwo da ba zai warke ba kamar wanda yake da ciwon alsa wanda aka ce chronic ce ba za ta warke ba ko wanda yake da ciwon sukari ba zai warke ba ko ciwon hanta ciwo da zai hana shi ya zamanto ya iya yin ya iya yin azumi ba tare da ya galabaita ba to wannan duk wanda yake da irin wanda yake ba irin wannan ciwon bane ciwo ne wanda yake mai wanda yake in dai zai iya ba zai taba warkewa ba in kuma zai azumi zai galabaita zai ma iya halaka to wannan shine zaka yi kiyasin sa da tsoho saboda haka ita wannan baiwar Allah a za ta rama azumin ta azumin da ta sha a wancan Ramadan din har wani Ramadan din ya zo ba ta sha ba to shi ma wani Ramadan din da ya zo da ba ta sha ba ta sha shi ne saboda uzuri tana shayarwa saboda haka jinkirin da ta yi hawan ramadan in ya zo babu komai a kanta saboda haka bayan ramadan sai ta bayan ramadan din na biyu sai ta rama wanda ta sha a wancan da wanda ta sha a wannan ramadan din shi ma in ta sami iko in ba ta sami iko ba a hankali daidai gwargwado la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora mare ya sai abin da za ta yi eh tana yi tana hutawa ko kuma ce karda don lokacin saukin azumi irin lokacin damina gari yayi laushi ko lokacin sanyi awoyin ranar ba su da tsawo a lokacin nan sai ta mai da hankali ta rama azuminta amma ta ce mata ta bar azumi ta je ta ciyar bayan gashi Allah ya yi nassi a alkur'ani ya ce fa'idatun min ayyamin ukhar ya yi nassi kan mara lafiya ai halin mai ciki da halin mai shayarwa aqsa mafi matukar yadda za ta kasance ta zama to ka kamanta ta da mara lafiya mm. to mara lafiya ga nassin abin da Allah ya ce sannan ka zo ka ce ta ciyar ka saba alkur'ani wannan ba daidai ba ne na'am sita shawal. wai ita akan ta ba sita shawal kenan a sita shawal tana ramuwa za ta yi sita a yi sai eh to amma dai in dan saboda ita falalarsa ya kan tattace kaga kuma tana da tana da ikon da zata amma dai tana da ikon da zata ta shawwal ta bar ramadan na can ba raba ta ba sai ta shawwal zata ai al'aula eh to eh gaskiya akwai fatawar da malamai suke kan cewa saboda a kasancewar Aisha radiyallahu anha tana jinkirta ramuwar ta sai Sha'ban saboda haka wannan yasa suke cewa mace waje take da ramuwa akan ta ba za ba a ta yi kokari ta za ta iya samun wannan falalar ramuwar duk da ta jinkirta a falalar azumin sita shawwal da sauran irin na surana arafa da su ashura duk da yake akwai ramuwa a kanta saboda duba da wannan hadisin na aisha radiyallahu an cewa sai sha'ban take ramuwa to sai kuma wannan ya ce allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana mai albarka amin malam dan allah ka taya ni da addu'a ni ne na kara aure sai na shiga cikin jarabawar rayuwa na kunci da kuma abubuwa ba su tafiya daidai har a hakan ya zama abin zargi ga mutane suna ganin kamar ƙara auren da na yi ne a ka kyautata zato ga Allah jalla wa'ala sai dai dama shi aure ai sai da iko wanda yake zai iya shine zai yi kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wanda yake da ikon rike iyali ya aure saboda haka wannan wani lokaci abin da yasa yake wannan tambayar ina jin ishara ne ga waɗansu suna ganin kan cewar wato kamar wato sanadiyar kuncin rayuwar wato matar da ya aura ce ba ta da kashin arziki eh ana camfi to wannan camfi ne bai halatta mutum wato ya aiki da camfi ba bai halatta mutum ya aiki da camfi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana at-tatayyur eh, ya hana ya ce fiye shirk wato camfi shirka ne saboda ka kada ka ko shaidan ya kawo maka ko mutane sun gaya maka ka cire wannan daga zuciyarka kai kyakkyawan zato ga Allah duk wanda ya yi zato ga Allah haka zai samu Allah in kai mummunan zato sai ka je ka samu mummuna in kai kyakkyawan zato sai ka samu kyakkyawa to sannan wannan kuma ya ce malam na saurari karatun ka a sunna tv a yau juma'a naji inda kake bayani akan girman halittar allah ka misali da girman halittar rana sannan ka ce akwai wani clip yana da kyau mutum ya nema ya kalla amma ban ji sunan clip din ba shi nake so malam ya ga sunansa na gode mutane da dama sun tambaye ni wannan clip din na neme shi na rasa amma akwai yara cikin yara na ce musu su ce musu su binciko idan sun binciko insha allahu za a yada shi ko a a shafi na na yanar gizo-gizo ko na facebook domin mutane su gani kwarai da gaske ni dai kawai na yi sabin ɗinsa da sunan azamatullah girman Allah eh, to amma na neme shi watakila yana cikin kwamfuta in Allah yadda zuwa yau gobe za a samu insha Allah za ku nemo shi ko na'am sannan wannan ya yace malam shin ne matsayin idan mutum ya yi sabon gida ya dauki alramomi su je gidan su yi masa saukar alkur'ani saukar alkur'ani tana da kyau domin kamar yadda Anas ibn Malik yake cewa a kowace saukar alkur'ani akwai da'awa mustajaba akwai addu'a mustajaba kuma gidan da ake karanta alkur'ani rayayye ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin gidan da ake ambaton Allah da wanda ba a ambaton Allah kamar rayayye ne da matacci abin da ya fi kyau idan mutum ya yi sabon gida ya zama to shi kansa ya zauna ya yawaita tilawar alkur'ani ba sai lalle ya sauka ba daidai gwargwado amma in ya sauka tana da kyau saboda in ya sauka akwai da'awa mustajaba kamar yadda Anas ibn Malik yace sai addu'ar eh wanda ba zai iya ba amma wanda ba zai iya ba kamar ya kira an rammomi idan dai ba jinga zai yi da su ba irin jinga din nan a ce kowane izifi ga abin da ake biya eh, to in aka yi jinga to wannan gaskiya akwai ƙaulin mai karfi na malamai da yake cewa wannan akadi ne wanda yake batacce a cikin shari'a saboda shi sharaɗin a sharaɗin addu'a ta zamanto khalisan liwajihillah to suka kaga an sa su sun yi abu domin lada da aka ba su saboda aka kaga abinda ake nema din ba samu ba tunda ba su yi shi khalisan liwajihillah wannan shine ra'ayin malamin mu Sheikh Mahmud Walzidan har yana da risala akan wannan waɗansu kuma suka ce babu laifi a babu laifi akan wannan saboda kiyasan akan hadisin Abu Sa'id na waɗanda suka yi jinga su yi addu'ar ruqya ga mara lafiya don ya samu waraka ko a cikin a cikin sahihain hadisin Abu Sa'id to suka ce wannan asali ne to Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah shine ya ɗauki matsayi tsakatsaki yake cewa babu wanda suka cancanci a kyautata musu a yi musu hidima irin makarantar alkur'ani saboda haka idan ko da yake ya faɗe ta ne dangane da mutum ya sa a yi ma iyayensa karatun alkur'ani a ya ce allah ya ba su ladan ya ce wannan baya cikin al'adar salaf amma in ya karanta alkur'ani ya yi musu addu'a ko an karanta alkur'ani a yi musu addu'a albarkar wannan karatun ya zama to shine wasila don su samu rahama don samu ijabar addu'ar da za a yi musu ya ce wannan babu laifi kuma abin da zai fitar ya ba su na sadaka ya ɗauka cewa waɗannan babu wanda suka cancanci a yi musu ihsani irin makaranta alkur'ani saboda haka idan ya ba su da niyyar cewa wannan taimako ne da sadaka babu laifi wato ba da niyyar jinga ba wato ta fuskar ihsani ya kyautata musu to in ta wannan nahiyan ne in ya kirawo don a rayar da wato a rayar da gidan da saukar mala'iku da korar shaidanu da kuma samun albarkar addu'a lokacin hatama sannan kuma ya yi musu wani ihsani wanda yake ba tare da jinga da wajewa ba su sun yi ne ta fuskar su taimaka ma ɗan uwansu shi kuma ya yi shi ma ne ya taimaka ma ‘yan uwansa to dama Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku taimaka akan ayyukan nagarta da tsoron Allah ka ganin ta wannan nahiyan insha Allah ni ina ganin babu wani aibi akan yin haka na ai eh, ai lokacin da muka yi tafsirin suratul mu'min yana tambayar wai babu wata addu'a wai yankakkiya wanda ake yi idan an gina gida a yi ta lokacin da muka yi tafsirin suratul mu'minun wajen lokacin da annabi nuhu ya zo sauka Allah ya ce masa ya ce wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka a wata riwa a wata qira'ar manzilan mubaraka ka saukar da ni sauka wadda take mai albarka kuma a wata ɗaya ka saukar da ni masauki wanda yake mai albarka cewa wannan kamar ishara ne ga cewa mutum ya zo sauka ya yi to da kuma hikayar abin da annabawa ne suka yi a cikin wahayi da ya zo mana babu laifi a koyi da su musamman annabu nuhu yana daga cikin wanda Allah ya ce fabi hudahu hudahu da kai koyi da shiryarsu sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara wannan bayani ya ce duk wanda ya sauka a wani masauki sai ce a uzu bi kalimatillahi mati min sharri ma khalaq ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku daga sharrin abin da ya halitta to babu wani abu da zai cuce shi har sai ya bar wajen to za a za a iya amfani da wannan a matsayin sabon gida idan mutum yayi dan ya ije sharri ya karanta wannan addu'ar haka dalika ya hada da ta annabi nuhu amma in banda haka babu wata addu'a da aka ce ana yi a kebantatta ta saukar gida sai dai wannan abin da ya zo na kissar annabi nuhu ya nuna mana cewar yayin da mutum ya sauka a waje to lokaci ne na yayi addu'a lokaci ne na yayi addu'a to ita kuma addu'a an san ane mata tsani. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku nemi tsani zuwa gare shi tsani na addu'a shine ka shimfida ka kaddamar wa qaddimu li anfusikum ku kaddamar makawukan ku kyawawan ayyuka shine kamar tilawar alqur'ani kamar sadaka a duk wani yana daga ciki ka yi a yi tilawar alkur'ani din ka yi addu'a da wannan Allah ya baka albarka a cikin wannan gida naka babu laifi a yi wannan ai babu abin da ya dace da irin ni'ima da Allah maɗaukacin sarki ya mutum ta irin wannan samun gida wanda yake zai zauna da shi da iyalansa ya aje dukiyarsa a ciki irin ya nemi kariyar Allah da albarka daga gare shi na'am makalakaho wannan ai tamima ne a kai ma tsokana kake yi makalaka tamima ce eh eh shi yasa yake taba mu kenan <laughs> to je ga yin shi ne ke kara'i <laughs> wato rata ya kaho ko wata laya duk yana daga cikin at-tama'im man allaka tamima ullika laha duk wanda ya rata laya to za a rabu da shi da ita <clears throat> kuma yana daga cikin wato yana daga cikin aikin haramun idan kawai ya rataya ya yayi amma idan yana ganin ya ya danganta tasiri ga kahon ko ga wannan layar to wannan ya yi shirka shirkul akbar mai fitarwa daga cikin milla wal iyadu billah to arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ضري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد ما يضيء ولو لم تمسك نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sammai da hasken ƙasa matalu nurihi kamishka misalin sifar hasken Allah sifar haskensa Jallawa wa ala kamishkatin kamar alkuki ne wato taga wadda take ba mai billewa ba an san alkuki ko na'am irin na da wanda zaka ga an yi wani dan loko a cikin gini inda ake sanya fitila eh, alkuki ake ce masa taga ce ake yi amma ba taga da ake sanya ta ake bude ta take fita waje ta baya ba a ginin ne za a yi wani dan loko a cikin ginin to shine almishka shine almishka wato alkuki wanda ake sanya fitila a wajen fiha misbah a cikin alkukin akwai fitila almisbahu fi zujaja ita wannan fitilar tana cikin kwalaba tana cikin kaskan kwaro wato domin ya dada ƙara ya dada ƙara watsa hasken nata mm, azujajatu ka annaha kaukab ita wannan kwalba ita wannan wannan gilashi ka annaha kaukab kai ka ce tauraro ne durriyun mai kyalkyalin haske yuqadu min shajaratin mubaraka da ake kista haskensa daga bishiya bishiyan nan mai albarka zaituna kuma bishiyar nan zaitun ce yato bishiyar zaitun Allah nan kun ga nassi ne akan cewa zaitun bishiya ce mai albarka la sharqiyatin ba ta gabas ba waje take a gabas wadda in rana ta zo faduwa inda tana gabas ba za ta samu hasken rana ba ba kuma ta yamma ba wadda in rana ta fito ba za ta samu ranar hasken ranar safiya ba sai dai hasken rana na tsakiyar rana ita koyaushe wato kamar zaitun din sham zaitun din syria tunda syria arewa take saboda haka za ta samu rana ba mai tsanani ba lokacin fitowarta ba mai tsanani ba lokacin faduwarta rana daidai wa daida ya kadu zaituha hasken haskenta wato a man wannan zaitun ɗin, ya kadu yana kusata Ya yayi shi kansa wato ya yayi kyalli walawalam tamsar sunar ko da ba a sa masa wuta ba ko da ba ga kesta masa wuta ba saboda albarkarsa da karfin abin da yake da shi na bayar da haske shi akan kansa ya kusa kansa ma ya hasken kafin a sanya masa wuta ta haskaka shi walawalan nurun ala nur haske akan haske wato <clears throat> haske na wutar akan hasken shi kansa man shi kansa man mai haske ne haske biyu haske akan haske yahdillahu li nurihi man sha Allah yana shiryar da wanda ya so ya zuwa ga haskensa wa ya buribun lahul amsala nan Allah yana buga misalai ga mutane wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne da dukkan komai wannan ayar ita ce ta samo surar ta samo sunanta daga gare ta suratun nur ba ana ce mata suratul nur saboda wannan ayar da ta ambaci wato hasken Allah jalla wa ala a wajen cewar Allahu nurus samawati wal ard Allah shine hasken sammai da kasa an ruwaito daga salaf sun yi fassara da lazumin wannan ma'ana ibn abbas ya ce allah shine mai shiryarwa wato da mai shiryar da wato abinda dukke cikin sammai da ƙasa ibn mas'ud kuma ya ce allahu munawwirus samawati wal ard allah shine mai haskaka sammai da ƙasa duk tafsiri ne da lazumin cewar allah shine hasken sammai da ƙasa a cikin nan akwai tabbatar da sifar haske ga allah duk da yake wannan Allah cewa shi ne hasken sammai da ƙasa hasken sammai da ƙasa ba shi ne Allah ba amma cikin sifofin Allah Allah ya sifantu da haske kamar yadda ya zo a hadisin abizar ya ce nurun anna arahu haske ne ta ya zan gan shi kuma Allah ta'ala ya ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wato ƙasa ta haskaka da hasken ubangijinta domin ranar tashin alkiyama ba wuta ai ba ba wata ba rana idan shamsu kuwirat rana ta zamanto baka babu ita saboda haka me ya haskaka kasa yace binuri rabbiha da hasken ubangijinta to cewar Allah madauka saboda haka shi Allah wannan ya tabbatar da cewa Allah yana sifarsa annur shi kansa haske ne jalla wa ala kuma kamar yadda ya zo a hadisin abu musa al'ash'ari ya ce hijabuhu nur hijabin Allah wanda yake wato ya killace ya tsare zatin Allah jalla ala haske ne lau ka shafahu da Allah zai yaya wannan hijabi la'aharaqat subuhatu wajhihi manta taha ba basaruhu da hasken fuskar Allah za ta kona duk iya inda ganinsa ya kai to ganin Allah ko kaga ba da iyaka komai hmm. komai saboda haka hasken Allah ya hi da ba dan hijabin da Allah ya sa ba da komai zai kone hmm. to al-imam as wajen tafsirin sa yace wato dukkan haske wanda yake hissi haske wanda ake gani da kuma haske wanda yake na ma'ana wato haske na baɗi ne da ke cikin sama da ƙasa to daga Allah yake daga Allah yake ɗaya daga cikin abubuwan da wato ilimin zamani yake nunawa shine cewa wato ƙarfi wanda asalinsa haske nau'i ne na ƙarfi energy ba a halittarsa kuma ba a halaka shi amma sun kasa gane to ya aka yi aka same shi to daga Allah yake Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur Allah dukkan ya tabbata ga Allah da ya halicci sammai da ƙasa ya sanya duhu ya sanya dufai ya sanya haske Allah shine ya sanya haske ya ake Allah ya kawo energy ai ba eh, wato a dukkan wani abu da ka gani na halittar Allah yana da energy yana da ƙarfi yana da haske da Allah ya sanya masa to wanne ne ya riga wani shi abinda a a a yanzu kaga idan ka ƙona itace ba za ga yi in ka sa itace ko kuma fetur idan ka ƙona shi ba wuta za ta yi ba idan ya yi wuta wannan hasken fetirin ba tafiya yake ba wannan maddar ta fetirin ita ce ta koma ta zamanto wannan karfin wannan hasken da zafin hmm? to wanne ne yake riga zuwa maddar kamar ita fetir din koko shi hasken shi kuma kansa hasken idan aka sun yadda kake mayar da madda jiki ya zamanto haske haka zalika haske za ka iya mai da shi ya zamanto madda to shi ne suke cewa wanne ne ba wanne ne ba suke wai the uncertainty principle ne ɗaya daga cikin ainihin nake cewa a'a Allah baya yin kaci cika cici wato komai na Allah a cikin tsare yake to wani daga cikin sirrin halittar Allah yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicci haske yadda ya sanya haske a cikin halittar Allah to shi yasa din kaga daga nan sai mu gane tafsirin da abdullahi bin masud ya cewa Allah shi ne ya haskaka sammai da ƙasa duk wani haske a sama da ƙasa hissan na zahiri ko ma'anan wanda yake na baɗi ne to Allah ne jallawala Allah ne shi ne ya haskaka kuma wannan munasabar kawo wannan yana da alaka da ayat da ta gabata laqad anzalna wa laqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin mun saukar da ayoyi mabayyana a gare ku to don Allah ya shimfiɗa ne ga haskensa wannan yana daga cikin hasken Allah don wannan shine haske na ma'ana shiriya duk abin da ka gani na haske to daga Allah yake hasken wuta hasken rana hasken wata hasken taurari hasken dukkan wani mai haske na zahiri daga Allah yake haka dalika haske na ma'ana dukkan wata shiriya daga Allah take adalci daga Allah yake ihsani rahama jin kai tausayi kyauta bajinta a tawalu'u dukkan wani abu mai kyau daga Allah yake to Allah shine to shine fassara Ibn Abbas wallahu hadi sama Allahu hadis samawati wal ard Allah shine mai shiryar da sammai da ƙasa duk abin da ka gani na shirya duk abin da ka gani na shirya to shi wannan haske ne na baɗi ne to daga Allah yake to wannan hasken wanda yake a sawa'un na zahiri ko na batsini sai Allah ya ce masalu nurihi misalin haskensa wanda yake na shari'a din wato shine hasken Allah a cikin zuciyar mumini to misalinsa shine kamar alkuki mm. misalinsa wato hasken da Allah yake shiryarwa ya zuwa gare shi shine hasken imani da hasken alkur'ani a cikin zukatan muminai to kamar alkuki ne wanda a cikinsa akwai ah, fitila fitilar ita take tara hasken yadda zai zamanto ba zai watsu ba wato concentrated ne haka hasken Allah yake yanda wato ƙur'ani yake a cikin zuciyar mumini zuciyar ta ɗauki hasken kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anajiluhum fi su qur'anan ƙur'anansu a ƙirjinsu su yake alƙur'ani yana zuciyar mumini wannan hasken na alƙur'ani ne zai haskaka masa rayuwa ga baki ɗaya, sai ka gani a cikin ɗabi'arsa sai ka gani a cikin kamarsa sai ka gani a cikin dukiyarsa sai ka gani a cikin iyalinsa sai ka gani a cikin dukkan wani abu wanda yake alaka da shi wanda Allah ya bashi haske na alkur'ani wanda Allah ya bashi haskensa to sai ka ga abin a cikin komai nasa to amma wato asalinsa wato Allah ya tattara shi kamar yadda aka tattara hasken fitila ba a bashi ya watsi ba ya to yana da maɓuɓɓuga shine a cikin zuci muhimmancin a wato gyaran zuciya kenan zuciya kuma ba abin da yake gyara ta irin alkur'ani hmm. ita wannan fitilar tana cikin kwalaba ita kuma wannan wato kwalaba ita wannan azujaja wannan kaskon karau a cikin wato sifarta da haskenta wato kamar tauraro ne nan an sifanta fuskar wannan misalin da Allah maɗaukakin sarki ya buga da kuma ɗabbaka shi akan halin mumini da hasken Allah a cikin zuciyar mumini cewa asalin halittar da mumini Allah ya halicce ce a kanta wato kamar a wannan mai ne wanda yake tataccen mai saboda haka fitrar dan adam a cikin asalin halittarsa ta tattace babu abin da ya gurbata ta kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin hadisi kudusi khalaqtu ibadi kullahum hunafa na halicci bayina dukkanin su batotar miƙaƙo a cikin ɗabi'a mutum bai san algus ba a asalin halittarsa bai san ha'inci ba bai san ƙarya ba dukkan waɗannan miyagun sifofi Allah bai halicci dan adam akai ba shaidanu sun suka zo ka canza masa humus shayati sai shaidanu suka zo suka zamar da su to wato asalin wajen duka wannan misalin to wannan man da ake kun da ake yin shine makamashin wutar to shine asalin fitrar halittar mutum wato yanda man yake shi kansa ya kusan ya kunnu dan hasken da ya sa to shine abinda Allah ya sa a cikin fitra na istiqama shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu kullu mauludin yuladu alal fitra dukkan wanda aka haifa ana haifarsa akan fitra iyayensa ne suke mai da shi ba yahudi ko ba nasari tarbiyya ce take canza mutum amma akan tafarki totar Allah ya bar mutum to <clears throat> dan haka fitararsa miƙaƙƙiya ce ya a shirye ya karbi wato ilimi da koyarwa da tarbiyya daga Allah da kuma aiki da ya zo a cikin shari'ar Allah to idan ilimi da imani suka zo masa to sai ya zamanto wannan hasken da ke cikin zuciyarsa sai ya kyastu fitrar tasa sai ta kyastu sai ya zamanto fitrar ita ce kamar man wanda shi kansa mai haske ne to shine nurun ala nur hasken imani ya zo ya haɗu da hasken fitra hmm. to duk wannan hasken Allah ne to ka gani waye ba da fitrar ba Allah ba ne hmm. wa kuma ya saukar da alkur'ani da ya kawo wannan hasken da wannan tarbiyar ba Allah ba ne to haka shine Allahu nuru samawati wal ard to sai ya zamanto a a zuciyarsa wato garai garai take daga mummunan nufi da mummunan fahimta daga Allah idan imani ya zo mata sai ya zamanto ya haskaka zuciyar haske mai girma saboda abin da ke tare da wannan saboda zuciyar dama can ta zamanto garai-garai take daga dukkan abin da zai gurbata ta to wannan shine kamar yadda wato kwalbar take ita ma garai-garai azujajatu ka annaha kaukabu na'am saboda haka sai ya zamanto da haske kamar yadda muka ambata da hasken fitira da hasken imani da hasken ilimi da kuma wato da kuma tacewar sani sai ya zamanto haske ne akan haskensa to yayin da ya zamanto wannan hasken daga hasken Allah ne ba kuma kowa ne yake cancantarsa ba sai Allah ya ce yahdillahu linurihi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya so ga haskensa Allah yana shiryar da wanda ya so ga haskensa shi yasa sai ka ga wato waɗansu bayin yayin da Allah maɗaukakin sarki ya musu gaman katar sai ka ga wato sai ka ce mala'iku in kana karanta irin labarurkansu ko kuma ma ka samu a a zama tare da su sai ka ga wato sifa wadda take kai kanka za ka rena kanka za ka san kan cewa hakika ya hadi li nurihi man yasha Allah yana shirya da wanda ya so zuwa ga haskensa wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas kuma Allah yana buga misalai ga mutane domin su hankalta su fahimta wani ya daga cikin ludufin Allah da bayinsa yana kuma cikin ihsaninsa gare su domin haske ya bayyana daga gaskiya domin wato su misalai da ake bugawa wato suna kusantar da fahimta kuma abin da ya zama kan cewa ka fahimce shi aka buga maka shi to da wuya wani ya iya kawo maka da shi domin zai zama to jini da tsoka gare ka kamar mafarki ne abin da ya zama to aka buga maka misalinsa a mafarki ka ga fassararsa wato inda zai inda zai inda zai ɗarusu ya kafu a cikin zuciyarka ya fa abin da kawai za zauna kai tunaninsa wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne da dukkan komai ilimin sa ya kewaye da komai da komai dan haka ku ku sani cewa buga misalai wato hanya ce da Allah yake nuna muku hakikanin al'amura da kuma wato tafsilinta tantancewarta da kuma kan cewa maslaha ce ga bayi dan haka ku shagaltu da duk abin da Allah ya ce misali ne ku rinka zurfin tunani da ƙoƙarin hankaltar wannan misalin kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alim misalai kenan da muke buga su ga mutane babu mai hankaltar su sai masana to wannan ya daga cikin sani kuma ya zamanto wato kun shagaltu da zurfin tunani da hankaltar su ba ku kawar da kai daga gare su ba ko kuma ku ce za ku yi musu da su ko ku ce bari ku gano yanda wannan ana yanda wannan misalin ya zamanto bai dace da tunani ba kana kokarin ka san yadda za ka yi kai suka akan misalin da Allah ya bayar maimakon ka tsaya kai zurfin tunani ka ga menene Allah yake nufi dan duk abin da Allah ya ce wannan misali ne na buga muku Allah ne fa yake yi in dai ka yadda da shi to ai kamata ya ka tsaya kai binciken sa hmm? yanzu kamar malamin ka ne malami da ka san kan cewar yana da Nobel Prize a cikin fannin sa ya zo ya ne maka lecture yanzu wanda yake da Nobel Prize a economics kai kuma dan economics 101 ne level 1 kake a cikin economics aka ce me professor wanda ya samu nobel prize na economics ya zo zai maka magana yanzu yana magana kana kokarin ka gano tufka da warwara ne a cikin maganarsa ba kokari kake ka fahimce shi ba hmm. kai gani kake ma in ka fahimce shi kai ka taka wani matsayi ka gane maganar nobel prize wina sai ka rinka fankama kan cewa wai kai har sharhi za yi kamar wani malamin mu ne a lokacin muna madina Dr. Akram Diya Al'umari hula wato tsohon profesa ne in ya zo yana magana ya zo ya koyar da manahijul bahar lokacin muna masters in ya zo yana magana kusan kashi casa'in cikin abin da yake fada ba kusan abin da yake fada ba hmm. wata ran sai ya kawo wata yar takarda feji guda ya ce a karanta ta akan ah, wai al'itsarul manhaji hmm. tunaninsa ne kawai a cikin abubuwa wanda ya fahimci wannan a cikin mu ajinmu shi yake tinkaho cewa ai ya gane maganar professor ya gane maganar doctor akra to sannan kuma a ce Allah shi ne yake buga misali ka ce kana so ka gano tufka da warwara a kan maganarsa ka rufe nama mai eh, nobel prize amma ka manta da Allah mahalici Ali samawati wal abin da ke cikin sammai da ƙasa to shi yasa muhimmanci shi yasa Allah ya ƙara wannan ayar da cewa wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya sani ku ba ku sani ba. To sannan sai Allah ya ce, Fi buyutin azina Allahu an tofa a wani zukarfi hasu yusabbi wadda hunki gabin hudu wal asali. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولا بيع تجار لا بيع تجار ولا بيع رجال لا تلهيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء من غير حساب to yayin da yake hasken imani da hasken alkur'ani mafi yawan inda ake samunsa a cikin masallatai ne dan nan ne inda ake karantar da alkur'ani a sallah ake karantar da shi a huduba ake karantar da shi a darasi to kuma ta nan ne ake samun hasken to sai Allah ya ce fi buyutin ai wannan hasken na Allah yana cikin gidaje azina Allahu an turfa da Allah ya yi umarni a ɗaukaka su a girmama su sune masallatai wa yuzkara fi hasmu kuma a ambaci sunansa a cikinsu su yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijal a cikin waɗannan gidaje wato waɗansu mazaje suna yin tasbihi a gare shi a cikin su bil ghuduwi wal asal da jijjibi da kuma yammaci la tulhihim tijaratun wala bay'un wayannan mutane rijalun ne mazaje la tulhihim tijaratun wala bay'un wato kasuwanci wala saye da sayarwa baya shagaltar da su an zikrillahi gabarin ambaton Allah wa iqamis sala da da tsayar da sallah wa ita izzata da bayar da zakka ya na yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar suna jin tsoron wani yini wanda a cikin wannan yinin saboda tsananinsa da kuma tashin hankalinsa da jijjigawarsa ga zukata wato zukata da gannai suna jujjuyawa a cikinsa wato jujjuyawar zukata shine da raurawa jujjuyawar ganne kuwa ka gajeni ya ɗimauce ko kiftawa ba zai iya yi ba saboda tsananin tsoro liyajziyahumullahu ahsana ma amilu liyajziyahumullahu ahsana ma amilu Allah wato suna yin wannan tasbihin wato ba sa suna jin tsoron saboda tsoron su ga wannan rana ko kuma saboda tasbihin su da suke yi ko kuma wato saboda ba sa barin kasuwanci ya shagaltar da su ga barin ambatan Allah to don haka Allah zai musu sakayya ahsana ma amilu ya saka musu da mafi kyawun abin da suka aikata abin da ake nufi da mafi kyawun abin da suka aikata shine kyawawan ayyukansu domin shine mafi kyawun abin da suka aikata mafi kyawun abin da suka aikata shine kyawawan ayyuka to <clears throat> sun domin suna aikata halal suna bacci shi ma aiki ne ko hmm? suna a cin abinci shi ma aiki ne duk da yake wayannan ayyuka idan suka zamanto sun haɗu da ayyuka na gari sai su zamanto su ma ahsana ma'amilu sun zamanto aikin ibada tunda baccin mutum yayin da ya yi shi a cikin tsarki kuma da ambaton Allah duk numfashinsa tasbihi ne haka zalika cin abincin mutum yayin da ya yi bismillah kuma da ya gama ya gode ma Allah sai ya zamanto ga baki ɗaya godiyar Allah ne haka mutum ya sadu da da iyalinsa yana itikadin kan cewa wannan halaliyarsa ce Allah zai bashi kamar sadaka yi. wa fi bud'i ahadukum sadaqa to Allah zai ba su a wato a zai musu sakayya da mafi kyawun abin da suka aikata waɗansu kuma sun fassara mafi kyawun abin da suka aikata da cewar wato sakamakon aikin da ya fi lada to shi Allah zai musu a cikin ayyukanka a cikin ayyukansu wanda ya fi lada to duk sauran ayyukan sai ya ɗauke su a haka Allahu akbar sai ya zamanto kan cewa abinda baka yi ba wanda ka samu kai din guda ɗaya a ce sallah ita ce duk ta lada an rubanta an rubanya maka ita alal misali so ɗari bakwai amma sauran ayyukan gasunan gasunan ne to duk sauran ayyukan sai a musu sakamako da wancan mafi kyau hmm. kaga kenan kaga ba daga abin da kai bane kawai Allah ne ya kawo ya baka amin Allah ka bamu wa yazidahum min fadli kuma ya musu ƙari daga cikin falalarsa wato bayan ladan bayan sakamakon tunda shi Allah madaukakin sarki mai adalci ne eh, lissafi zai maka haka hisabi yake lissafi zai maka ga abin da kai ga ladansa ga abin da kai ga ladansa to bayan cewar in ya tashi din ba da ladan wato karamin zai yi ba da ladan babban haka zai maka to bayan kuma ya baka ladanka wannan abin da kai ne to sai kuma Allah ya ce to wannan kuma daga gare ni wa yazidahum min fadli ya kara musu daga falalarsa wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana azurta wanda ya so ba tare da kididdiga ba ka duba ka gani yadda Allah yake azurtawa ba tare da kidaya ba wato koyaushe wajen Allah yana azurta wanda ya so ba tare da kidaya ba wani labari da wani bawan Allah ya taba gaya mun wata fara da ta makale a jikin waifa din motarsa tun daga tun da suka bar Kano kamar su tsaya su cire ta ko su kunna waifar ta faɗi ba su haka ba sai da suka isa Jos ka ji doguwar tafiya sai da suka isa Jos suna isa jos suka ga wannan fara suka ɗaga waifar sai fara ta faɗi sai a bakin kadangare an ɗaukan masa abinci an kai masa har inda yake wallahu kuma man yasha'u bi da hisab haka Allah yake azurta wanda ya so hmm. to waɗannan su ne amsal ɗin da mutum zai yi ka yi tunanin su gani to wannan shi ne a cikin wannan kunga an nuna girman masallatai fi buyutin azinallahu an turfa da nuna cewa hasken Allah wato a cikin nan ake samun sa hasken Allah a cikin nan ake samun sa saboda haka masallatai su ne shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wanda zuciyarsa rataye take da masallaci yana fita yana sanin yaushe zai koma to wannan yana cikin inuwar al-arshana na qiyama Allah ka samu a cikin ta saboda haka kaga shi yasa muke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un halin da musulmi aka shiga na cewar babu damar a rufe masallaci amma mu ba cikin waɗanda suke wa mutane biki bane mu ya cewa makarkashiya aka yi shiri ne wai don a hana musulmi zuwa masallaci a'a mu mun fahimci kan cewa larura ce musifa ce Allah ya kawo mana kuma Allah muke roƙa ya yaye mana dan da aka ce kada a je masallacin ba ana kiyan masallaci bane ba wai wa man azlamu mimman mana masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ko kadan wannan ayar ba mahallin ta bane wannan abu ne wanda yake larura ce ta zo kuma larura tana da hukuncinta kuma muna tazarru'i muna komawa muna yar murya muna kankan da kai ga Allah kan Allah ka yayi mana wannan masifa babu mu yayi ta in ba shi ba ya zama to mun koma muna ra'ayar da masallatan Allah hasken Allah yana samuwa a gare mu kuma a cikin nan kun ga an yi maganar mazaje mazaje a nan wajen abin da ake nufi da mazaje wato masu kamalar sifar dan adam ba ana nufin banda mata ba kuma saboda su ne galibin masu zuwa masallaci amma mata ma suna ciki domin su ma mata an ce idan sun nemi zuwa masallaci kada ku hana su hmm, saboda su ma su samu rabonsu domin hasken Allah inda ake samun sa a masallaci a shine kamalarsa duk da yake su kansu mata za su samu wannan haske a cikin masallacin su na gida shi yasa ake so mace ya zamanto tana da masallacinta kamar yadda yake zuwa a hadisai fi masjidiha a masallacinta wato kwanar da za ta keɓance nan ce wanda take sallah a wajen ta killace wannan ta keɓance shi domin ibadarta to shi ma nan wajen zai zama zamanto masdarin hasken Allah ne kuma Allah ya yabi waɗannan mazaje da kan cewa kasuwanci da ciniki baya wato kasuwanci yana nufin tijara abinda ake nufi wato a safara domin neman abinci mutum ya yi safara domin neman abinci baya shagaltar da shi gabarin ambaton Allah shine kana halin tafiyar kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce fantashiru fil arzi. wabtagu min fadlillah wadhkurullaha kaseera yayin da kuka yado a bayan ƙasa ka tafi onisha ka tafi aba zaka je kai wofatanci to kana zikiri eh, kana zikiri da dan qur'anin ka kana tilawa baka bar tilawa ba baka bar zikiri ba kuma wannan bai shagaltar da kai daga sallah ba zaka yi sallar matafi ka san fiqhun yadda matafi yake sallah haka zalika bai hana ka fitar da zakka ba um, bai'un kuma shine ciniki a kasuwa to a wannan kamar magana da ake ji daga irin su na Umar da yake cewa alha wato alhana safaqu fil aswaq an tafaqquhi fid wato a ciniki a kasuwa ya shigaltar da mu ga barin samun ilimin addini wannan yana daga cikin tawali'un sayyidina Umar wa illa abin da yayi ai da ikrarin Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar dan kasuwa ne ba zai yiwu ba ya zamanto kullum yana zuwa majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai suka raba sai suka yi kama kama da shi da wani makwabcinsa dan ansar yau ansari ya je shi kuma umar ya tafi kasuwa abinda duk aka yi idan ya dawo sai ansari ya gaya masa gobe umar ya zo shi kuma ya tafi kasuwa abinda duk aka yi an dare yayi sai umar ya gaya masa ta haka dai zai zama kan cewar wato an samu maslaha biyu da maslahar zuwa kasuwa da neman sana'a saboda mutum ya tsare ya makansa sutura da kuma maslahar samun ilimin addini kada ya shagaltu ga barin ambaton Allah ambaton Allah ya hada hadda ilimi ana to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin su saboda haka maganar sayyidina Umar ba yana nufin ya shagaltu ba bai sami ilimin addini ba bal sayyidina Umar yana daga cikin manya manyan fuqaha sahaba a cikin sahun farko bal ana cewa ma Madina gabaki daya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a masabar Umar take shi yasa ma malikiya ake ce mata umariya mazhabar sayyidina umar haka ake ce ma mazhabar malikiya fa hmm? saboda yawan koyi da malik yayi da ruko da malik da fatawoyi da hukunce-hukunce da kuma a fahimta ta sayyidina umar radiyallahu anhu so da sayyidina umar da ya fage faɗan wannan ba wai ya zamanto kan cewa wai shi baya cikin waɗanda wannan ayar take akai ba waɗansu abin da ya sa ne wannan maganar saboda waɗansu suka karanta wannan waɗanda suke da mugun nufi ga sahabbai sai ga su musu irin wannan kamar yadda mugun nufin su sa suka fassara wannan ayar ayatul nur dinnan da wata mummuna fassara wai suka ce matsalu nurihi ka mishkati wai mishkatu din nan fatima kenan Fi ha misbah ita misbah din Hassan kenan al misbahu fi zujaja husain kenan az zujajatu ka annaha kawkabun durriyun wato ita ce fatima yuqadu min shajaratin mubarakatin wato shine sai annabi ibrahim wato daga annabi ibrahim aka kunno hasken fatima la sharqiyatin wala gharbiyatin ba nasraniya ba ba yahudiya ba hmm. yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsassuna na manta kuma wannan shirin abin da suka fara kuma abin da kai ci suka dangana wannan ya zuwa ga Jafaru Sadiq wa Jafaru Sadiq bari daga wannan magana ƙaryar da suka yi masa kakansa ma sun yi masa aka kawo masu abdullahi ibn abbas wata doguwar takarda da wai ra'ayoyi da fatoyin sayyidina ali ya ce ai ba zai yi ba a ce ali ya yi wannan hukuncin sai dai in ya bace hanya ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya ce ayya ilmin afsadu yaya ilimi wanda suka bata shi wato sun bata ilimin sayyidina ali da ƙarerake da suka sanya na'am والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يعصبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور تسنى الله يبقى مثالي قد أبيو da ayyukan kafirai bayan ya buga misali da ayyukan muminai waɗanda wato suke samun hasken Allah to sai kuma ya buga misalai da ayyukan kafirai wanda su ba su da rabo a cikin samun wannan haske na Allah ya ce wallazi na kafaru waɗanda ku suka kafirta wanda suka kafirce ma ubangijinsu suka karyata manzanninsa a amaluhum kasarabi to ayyukansu kamar kawalwainiya ne bi qi'atin a waje wanda yake fako wato waje wanda yake babu babu bishiya babu tsiro haka yake ƙasa ce kawai fako babu komai totar ya hasabuhu anu ma'a mai tsananin kishi yana tsammanin sa ruwa an san kawalwainiya ko miraj daga nesa dama a fako dama ake ganin sa hmm, yana tsammanin ruwa ne hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a har sai da ya zo masa sai ya ga ba komai bane sai yayi nadama yayi nadama nadama mai tsanani kishin nasa ya da ƙara karuwa saboda ƙaunar da yake da ita ta yanke to haka nan ayyukan kafirai suke kamar kawalweniya ne ana ganin su ana ɗauka jahili yana tsammanin wanda bai san al'amura ba yana tsammanin ayyuka ne masu amfani saboda haka sai ya rudu da surar aikin ya manta da kan cewa ya kasa gane abinda ya kasa gane menene aiki mai amfani menene mara amfani domin abu ne wanda yake suka yi amfani ne ta fuskar san rai kawai to har sai tukuna idan ya zo ya zo wajen ayyukan ranar da za a yi sakamako sai ya zama to ya ga ba komai bane wa kadinna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura to sai idan ya zo indahu sai ya samu Allah a wajen aiki wajen lokacin hisabi kenan hmm. fa hisaba Allah ya cika masa hisabi wannan wai samun Allah ba yana nufin cewa Allah zai haɗu da Allah a nan duniya bane a'a a wajen hisabi inda zai haɗu da Allah kamar yanda Allah ta'ala yake cewa yawma idin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya alamuna annallaha huwa alhaqqul mubin a wannan rana Allah zai ba su hisabin su cikakke na gaskiya kuma su sani cewa Allah shine tabbas wato ran da mutum ya mutu ya haɗu da Allah sannan zai ce to gashi ni ne Allah gashi ni ne Allah Allah da yake ta gaya maka ka gare ni zaka koma kai kaunaci haduwa da ni kana ki da sannu zaka zo zaka haɗu da shi kasancewa Allah shine tabbas yace gashi ni ne Allah to waje da Allah indahu fa wafahu hisabahu sai Allah ya cika masa hisabinsa wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawar sakamako ne wato ba abin da zai sanya shi ya lakaki ko ya jinkiri ko kuma ka dauka kan cewa lokaci zai kure in lokaci ya kure irin ka san yanda ake yin a wato idan ka je ka samu lecturer wanda yake mai irin ɗalibai ɗari uku din nan sai ka ce ba komai in ya zo lokaci zai kure masa kawai in ya zo sai ya ta baka maki kawai saboda yana gudun kan cewa sati biyun da aka bashi na maki zai kare saboda ka zai baka abin da kake so mm, to ina shi Allah sari'ul hisab yanda zai hisabin na farko haka zai yi na karshe misali na biyu kuma da ya kawo wannan shine misali na farko ah, auka zulumatin ko kuma kamar dubbai ne fi baharin lujiyin a cikin teku wanda yake mai tsananin zurfi yaghshahu maujin wanda igiyar ruwa ta lullube shi min fauƙihi maujin a saman sama wata igiyar ruwan min fauƙihi sahab a saman kuma igiyar ruwan ga wato hadiri wanda yake irin baki kirin din nan zulumatun ba'daha fawqa ba'd dufai sashin su akan sashi idza akhraja sashin su yana kan sashi yana lullube sashi idza akhraja yadahu lam yakdiraha idan ya fitar da hannunsa da kyar yake ganin hannun saboda tsananin duhu wa man lam yaj'al Allahu lahu nura fama lahu min nur wanda duk Allah bai sa masa haske ba to babu wani haske a gare shi wannan shine misali na biyu wato yanda kafiri yake wato a ga duhun tsanani ga duhun teku ga duhun zurfin teku can kasa ga duhun igiyar ruwa igiyar ruwan ba ɗaya ba wata igiyar ruwan ma sannan ga duhun hadiri to ka gani yanda haske yake wannan ishara ne ga cewa hasken rana idan ya je akwai wani waje a cikin teku a ƙasa da haske zai iya shiga amma yana dada ƙasa yana dada ƙasa teku yana tsotse hasken yana tsotse hasken wato dukkan waɗansu shi fa hasken nan fa a zabzaba ne wavelength ne kowane mataki na teku akwai wanda yake cirewa zai cire wannan zai cire wannan zai haka Allah ya tsara halittarsa kuma duk wannan physics ya sani in ka karanta physics za ka gani da kowane level na ruwa da abin da zai cire har sai idan ka kai can karshe babu wani haske eh. to ka gani Allah ya bayyana abubuwa na physics a nan kafin wa na mutane masu san da wannan ilimin Allah ya ce wa malam ya lahu nuran fa lahu min nur a karshe kafin mu kare wannan alamar wannan misalin shine kan cewar wato akwai dufai da suka yi tarakumi suka hauhawa da juna a cikin zuciyar kafiri ga dufai ga dufin ɗabi'arsa wadda yake babu alkhairi a cikinta ga duhun kafirci ga duhun jahilci ga duhun miyagun ayyukan da yake aikatawa duk waɗannan fa suka taru a cikin kafiri saboda haka ba ka samu wani alheri tare da shi ba to wanda Allah bai sa masa haske ba ba shi da wani haske kaga in ba hasken shi yasa to kun ga wannan shine da karin bayanin akan Allahu nuru samawati wal ard cewa shine ya sanya haske a cikin sammai da ƙasa to wanda Allah bai sa masa haske ba ba zai samu haske ba shi yasa yake cikin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da ita zamu rufe karatun mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ij'al fi qulubina nura wa fi asma'ina nura wa fi absarina nura wa nuran ala alsinatina اللهم اجعل اللهم اجعل لنا نورا اللهم اعظم لنا نورا اللهم نور اللهم نور قلوبنا وبصائرنا اللهم اجعل من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن ايماننا نورا وعن شمائلنا نورا اللهم أعطنا نورا اللهم أعظم لنا نورا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا ونجنا من هذا الوباء يا رب العالمين واكشفه عنا وعن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين gobe za mu sauka insha Allah da ba dai gobe ne 29 ko